Hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya a shiyar Benin ta ce ta kama wata mata mai damfara ta yanar gizo da kan haɗa kai da abokanta annatinta da ke Amurka. matar dai wacce efcc ta kama da ke jerin mutanen da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ke nema ta yi amfani da hanyar musayar kuɗi ta yanar gizo da ba ruwansa da babban banki da ake kira bitcoin inda aka gano darajar bitcoin 185 ga matar da aka ya kai zunzurutun kuɗi naira miliyan 656 da 371,490 she received a call through bitcoin about 185 bitcoin which by current market value is 656,371,490,000 has been traced to her. Nan shugaban EFCC na shiyar Benin Muktar Bello ke cewa an kama matar da bai ambaci sunanta ba ta hanyar musayar kuɗin Bitcoin inda takan tara bayanan jagororin kamfanoni ko kasuwanci masu hulɗa da ƙetare ta tura 'yan uwan haɗin bakinta na Amurka da kan aiwatar da damfarar. Emails of chief executive or or maybe officers in organization that deal with foreign transfer of funds are targeted. Wannan fa hanya ce in ji Bello da 'yan damfarar kan kutsa akwatin wasikar yanar gizo na hamshakan jami'an da kan yi hulɗa da kuɗin ƙasashen ƙetare da hakan ke bada damar yin damfarar. Dama shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Magu ya bugi ƙirjin kama 'yan damfarar duk da sukar da hukumar ke sha na zaɓar waɗanda ta kan yi wa dirar mikiya da ƙyale wasu da ke ɗanyen ganye da gwamnati. Mun yi aiki so much at least mutane akwai tsoro ba kamar da ba mutane sukan yi abin da suka ga dama amma yanzu ƙarya ce ba za ka iya zalunci jama'a ka ce ba za a yi komai ba kuma mun yi iyakar gwargwado mun karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma mun yi iya gwargwado kwarai kuma mun kai su kotu muna nan muna prosecuting nasu EFCC ta ce ta samu motocin alfarma a wajen matar kuma za ta gurfanar da ita a kotu a nan Najeriya bayan kammala dukkan bincike. Gwamnatin shugaba Buhari dai na alfahari da yaƙi da cin hanci tun lokacin da ta shigo gwamnati a shekara ta 2015 inda 'yan adawa ke cewa a'a su kawai ake sawa a gaba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.